daren talatin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na shekara uku, daidai da ashirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu. wannan shi ne kasar na tamanin da shida daga cikin jiran ya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba mun yi karatu dangane da almabhasin mabhasin rabi fiqh sira fil hijratin nabawiyya wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga lokacin da ya bar garin makka zuwa madina domin hijira da kuma irin darussa masu ɗimbin albarka da ke cikin wannan tarihi nashi sallallahu alaihi wa alihi har mun kai inda mas'ala ta goma sha hudu a inda Allah maɗaukacin sarki yake magana dangane da illatan tansuru faqad nasarahu idan ba za ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to Allah ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru thani yasnai a lokacin da kafirai suka fitar da shi da abokin shi na biyun tafiyar shi id kuma fil ghari id yaqulu li sahibihi a lokacin da annabi ke cikin wannan kogo har yake cewa ainihin abokin shi abubakar la tahzan inna Allah ma'ana kar ka damu Allah yana tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwar shi ga abubakar wa ayyadahu bi junudin lam tarawha sannan Allah madaukakin sarki ya karfafe shi da wasu tawaga waɗanda ba kwa iya ganin su ya ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla Allah ya kaskantar da maganar kafirai da suka ce sai sun karya addinin musulunci Allah mai da maganar su kaskantacciya wa kalimatul lahi ulya magana Allah kuma ta zama ita ce maɗaukakiya da Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati duniya wa yawma yaqumul ashhad Allah yake sai ya taimaki manzannin shi da waɗanda suka yi imani a nan duniya da kuma ranar lahira wallahu azizun hakim Allah buwayen sarki ne kuma gani. malam ya ce to wannan aya ta zo da matsaloli masu ɗimbin yawa waɗanda malam ya rinka bi ɗaya bayan ɗaya yana tattauna mana in ba ku manta ba ya kawo magana dangane da nasara ya kawo magana dangane da zalallahu sakinatahu shin wa ake nufi sake tattauna matsala gane da wannan matsalar ita ce lokaci ya ƙure mana zan ɗauko mana inda yake cewa jimin shafi na ɗari uku da sha ɗaya jimin fa an zala Allah sakinatahu mimma yazharu min al-aya at bil fa malam yace na daga cikin abin da ke bayyana a cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya gama maganganun da ya gama kaf a farkon wannan aya sai ya ce fa zala sai fara da fa'un فكأن نزول السكينة بعد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تحزن إن الله معنا معنى كمر إتمتور ده الله مدوك كين سيكيتي فأنزل الله سكينته كمر إتمن نتور تاسوكني باين ده النبي فدع أبو بكر انتوا كركدامو Allah na tare da mu annabi na faɗin haka sai Allah ya saukar da natsuwar shiga abubakar mala ya ce faman wasiƙa billah don haka wanda ya amintu da Allah wa atama da alaihi ya dogara ga Allah wa sadaka fi zalika kuma ya gaskata amincin shi da Allah ya gaskata dogaran shi ga Allah fa huwa maw'udun to shi abin yi wa alkawari ne wato Allah ya mai alkawari bi an yahsula lahu nasibun min sakina Allah zai samun mishi da ainihin wani rabo na natsuwa wa kuma amina da kuma kwanciyar hankali ala Kadar thiqatihi billah da gwargwadon irin yadda ainihin wato amincin shi yake ga Allah da gwargwadon natsuwa da kuma kwanciyar hankali wato tawakkulihi alaihi da kuma gwargwadon yadda ya dogara ga Allah kaji wato da gwargwadon yadda zaka ka samu natsuwa a rayuwarka da kuma a cikin addini to da gwargwadon yadda kake da matsuwarka da kuma yaqini game da al'amarin Allah ina fata an gani in ka nuna matuƙar godiya ga Allah da dogaro ga Allah ga amintuwa ga Allah sai ga Allah maɗaukakin sarki ya saka maka natsuwa da kwanciyar hankali da gwargwadon yadda kake da gwargwadon yadda Allah zai maka da haka sai malam yake cewa wa bittali to a ƙarƙashin haka fa inna ma yu'amilul ba'd wasu wahalhalu da wasu mutane ke fama da su min khalalin fi sakinatihi game da ainihin wato rashin natsuwa ko kuma samun giɓi a cikin natsuwarsu mutum yau yana cikin kwanciyar hankali gobe yana cikin firgici shine halal ma'ana ba abin babu babu tabbas yau in ka dan samu natsuwa gobe kuma sai ka shiga cikin damuwa haka to irin wannan halin da wasu ke samun kansu fa inna marabbahu fil asli ila khalalin fi fiqatihi billah asalin wannan irin tangardar da suke suna samu a rayuwa na komawa ne zuwa ga irin tangardar da ke cikin amincinsu ga Allah wa naqsin fi tawakkilihi da kuma irin na ƙasa ta wajen dogaran shi ga Allah ala rabbihi jalla sha'anuhu da irin yadda yake da ainihin na ƙasa wajen dogaro ga Allah da gwargwadon irin yadda mutum zai rinka samun kanshi a halin irin yau yana cikin tashi hankali gobe yana cikin fargaba jibi ya dan samu natsuwa za ta kuma sai wani abu ya zo rikita mishi al'amari malam ya ci gaba da cewa wa min huna to kaga daga nan fa innal ayata tuzakkiru bil ilaj ita wannan aya kenan tana faɗakar da mu game da maganin tashin hankali duk wanda ke neman maganin tashin hankali wa huwa al'audatu ila Allah shine komawa ga Allah wa tawakkul alaihi da kuma dogaro ga Allah wa thiqatu bi nasrihi da kuma samun aminci akan cewa Allah madaukakin sarki ka amintu zai taimaka maka wa indaha to in har mutum ya kai irin wannan halin yajidul fardu as ta wa tuma'anina kowane mutum guda zai samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali wa mata da shartu duk lokacin da aka samu wannan sharadi wa huwa thiqatu billah duk sanda aka samu amincewa Allah a zuciyarka wujida al-mashruq to za a samu abin da Allah ya sharɗanta wa huwa tuma'anina wa sakina shine samun kwanciyar hankali da natsuwa jama'a kun ji wannan darasin da kuma fikirin da yake cire mana a ƙarƙashin fa anzalallahu sakinatahu a lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa abubakar cewa la tahzan inna allaha ma'ana karka damu Allah na tare da mu da abubakar ya ce Allah na tare da mu in wannan halin da muka samu kanmu kaga kenan abubakar bai gamsu da magana annabi ba bai samu ainihin aminci ba to da gwargwadon haka kuma da gwargwadon irin yadda ƙarin rudani da tashin hankali amma a daidai lokacin da annabi ya faɗa mishi haka sallallahu alaihi wa alihi sallam sai Allah ya saukar mishi da natsuwa shikenan sai Allah ya amintar da su wannan shine hali mafi haɗari da ainihin wanda ake neman kai wa farmaki yake samun kanshi shine a ritsa ka a cikin inda babu yadda za ka yi gaba babu ka yadda za ka yi ba cikin rami ne ko ne na dutse makiyanka a daji suka riba ka a cikin gari ma in sun riba ka za su hallaka ka balle a daji a dajin kuma kai ka je ka saka kanka a cikin wani rami na dutse wanda in suka shigo a nan ma za su iya hallaka ka su rufe ka ba wanda zai ji labarin ka sai wanda suka so amma kaga a wannan halin Allah ya amintar da su da gwargwadon su ga Allah Allah ya sanya musu natsuwa da gwargwadon yadda suke da imanin su ga Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabin tsira Allah kuma ya daɗin ainihin wato yarda ga babban ainihin aboki na annabi sallallahu alaihi wa sallam shine Abubakar Siddiq ka ji wannan darasi dangane da fa anzalallahu sakinatahu sai malam yace dalil najdu fil ayati anwa'an min at-ta'yid sannan kuma mun karanta ayoyin nan za mu ga wasu irin nau'uka irin yadda Allah ya karfafi abubakar ya kuma karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam awwalan na farko ta'ayidan dakhiliyan ya karfafe shi ta ciki ya sa mishi karfin zuciya ta ciki shine fa anzalallahu sakinatahu to Allah ya sa mishi matsuwa kuma النبي ta waje. سيكون كرفتا hudu وأيده nan لم rauha? ya ƙarfafe shi da wasu rundunoni waɗanda ba kwa ganin su mala'iku kenan salisan na uku takrirul ƙa'ida sai kuma tabbatar da wata ƙa'ida ita ce wa ja'ala kalimatan lazina kafaru sufla ma haka magana take duk inda magana kafirai take kaskantacciya ce to kuma Allah ya ƙara tabbatar da ita cewa Allah fa ya rusa wannan magana tasu rabi'an na hudu ta'kidul ƙa'ida Allah kuma ya ƙara ƙarfafar wata ƙa'idar da take cewa wa kalimatun lahi ulya maganar Allah ita ce madaukakiya waɗannan maganganun da malam ne guda biyu na ƙarshe ɗinnan jama'a na daga cikin hanyoyin da malamai ƙwararru waɗanda suke zurfi a cikin ilimin usulul fiqh suke fitar da ƙa'idoji na kafa shari'o'in musulunci idan kai karatu a ilimin fiqh kai karatu ilimin usulul fiqh jurisprudence sai kuma ka ga ilimi ya kai ilimi sai malamai sai kaga sun ce to ga wasu darussa kuma sai ka karanta su waɗannan darussa darussa ne dangane da ilimin ƙa'idoji waɗanda in ka san su to ma'ana principles ne guidelines ne za su yi maka jagoranci ne wajen gane abubuwa da yawa kaga wannan ƙa'idar ita ce ne wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla kaga aya ce ta qur'ani amma kuma ƙa'ida ce shar'iyya duk inda maganar kafirai take to ƙasƙantacciya ce ka san wannan don haka duk inda ka ga aka sun haka ko to a binciki imanin waɗannan muminan da ke gwagwarmaya da waɗannan kafiran amma ƙa'ida ce mutarada tabbatacciyar ƙa'ida ce waɗanda ike duk inda kafiri ya magana mumini ya magana to kafiri magana shi a ƙasa take muminin nan kuma in dai magana da ya da magana Allah ya yi ta to a sama take ka ji ka'ida ta farko ka'ida ta biyu kuma ita ce wa kalimatun lahi hiyal uliya duk inda magana Allah take to madaukakiya ce to in har ka ga akasin haka to ba magana Allah ba ce amma magana Allah ba ta taɓa faduwa banza ba ma'ana idan Allah ya ce za a yi kaza to dole wannan abin shi zai faru idan kafirai suka ce za a yi kaza Allah madaukakin sarki ce ya wulakanta magana ta kaskanta ba za ta yiwu ba to in kaga akasin haka to mumunan da suke gwagwarmaya da waɗannan kafirai su ainihin binciki kansu akan haka ibn rajab ya rubuta ainihin littafi mafi girma akan haka Al al'imamu ibnu abdulsalam ya rubuta littafi akan haka babban malami nasiru sa'adi malaman usaimin dukkan su suka rubuta littafai akan haka daga baya malamai suka biyo baya suka yi tarbuce rubuce a wannan fage shine ainihin alƙawa'id alfiqhiyya alkawa'id ash-shar'iyya principles of islamic law ma'ana waɗanne irin ƙa'idoji ne ake gina wasu dokoki na addinin musulunci asali su ƙa'idodin ana ana ana abstract ana ciro su ne daga ayoyi ko daga hadisai to sai malamai sai su mai da su ƙa'ida sai a ce kaga wannan eto eh, ka ɗauke ta principle ce guideline ce za ta yi maka jagoranci ka fahimci abubuwa ita ce duk inda ka kai musulmi eh to in kafiri magana magana banza ce idan Allah ya magana ita ce magana ka ji wannan ka'ida eh, shi ke na haka idan kafiri ya sha maka alwashin kaza za su yi Allah kuma ya sha alwashin kaza zai yi sai ka ce to yanzu magana Allah ba su maganar kafiri sai ka ce to kalimatin ladina kafaru sufla ka bi ka'idar kalimatul lahi hiya shi ke nan sai ka gino akan wannan ka'idar to kaga wannan ka'idar ita kanta mai ce ka'ida ce wadda take mai yunkurar da kai mai sa maka himma tana saka maka karfashi cewa kai musulmi da ka yarda da Allah to magana Allah tabbas za ta faru maganar kafirai kuma kaskantacciya ce ina fata an gane domin ainihin in ci muku darasin bari mu isharar waɗannan hanyoyin da suka fai insha Allah ta'ala da su jiran yadda da tafai ilimin usulul fiqh waɗanda ainihin waɗannan malaman suka rubuta yana da kyau a matsayinka na ɗalibin ilimi a ce ka karanta waɗannan littafan amma bayan ka yi karatun littafin ko ilimin usulul fiqh kaga taqrirul qawaid wa tahrirul fawaid wannan littafi shine mafi girma da malamai suka rubuta a wannan fage kuma wannan littafi kamar da ka gan shi yau kamar shekarar shi ɗari shida da rubutawa al'imam ibn rajab alhambal ya rubuta idan kana karanta littafin yana kawo ƙa'idojin ne sannan yana sharhin su yana fatan maka da yadda za ka iya ɗabbaka su a rayuwarka shi yasa za ka ga alƙali na musulunci za ka ga ya ƙware da fannoni na bambanta da kayi nan sai ya ɓullo maka nan da kayi nan sai ka ga ya ɓullo maka nan wannan littafi mujalladi hudu ne da shi malamai suka zauna aka yi aikin tahqiqin shi da gyaran shi a bisa irin tsarin buga littattafai na zamani malam mashhur shi ya tahqiqin wannan littafi sai littafi na biyu kuma alqawaid al-kubra alqawaid al-kubra ma'ana manya-manyan ka'idoji waɗanda da su ake gina dokoki addinin musulunci wannan ainihin wato al-imamu izzuddin ibnu salam ya rubuta shi cikakken sunan shi qawa'idul ahkam fi islahil anam fa'idodin hukunce-hukunce game da gyaran al'umma mujallabi biyu ne shi da ya rubuta wannan izzuddin sai kuma ya rubuta ɗan ƙarami sai sa alqawaidul sughra ka'idoji ƙanana waɗanda suke su kuma ma'ana kamar waɗannan elementary ne waɗannan matakan farko ne na waɗannan Bashi alfawaid fi muktasar alqawaid sa'annan sai malamin da nake faɗa muku malamin ainihin wato usaimin ya rubuta alqawaid alfiqhiyya li fahm an-nusus ga shariyya gashi malam abdurrahman ibn nasir sa'adi sannan kuma shi wannan nasir sa'adi sai ya ɗauki waɗancan na ibn rajab ɗin nan sai ya zo ya harrara su sai ce tuhfatu ahli talab fi tajrid usuli qawaid ibn rajab waɗannan littattafan in ka karanta su za su taimake ka wajen iya suranta abubuwa da yawa na addini da na rayuwa duk abin da ya zo sai ka ga ga irin ka'idar da ya kamata a fahimci wannan to wannan kuwa a'a ga irin yadda za a gudanar da shi sai zama kana da hikima a gudanar da fatoyinka in kai malami ne idan a rayuwa ne kuma kana da hikima wajen gudanar da abubuwan rayuwarka Allah madaukakin sarki ya taimake mu alhamisa ashira malam ya ce matsala ko darasi na goma sha biyar daga cikin darussan da muke ɗiba a ƙarƙashin wannan tarihi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa bakiyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahibihi fil ghar falafata ayyam bazan Allah da shi da abokin shi sun zauna a cikin kogo kwana uku malam ya ce malghar menene ma kogo wa ma adraka malghar kai ka san kogo kuwa ma za tuhi ilaika hadhihi kalima wannan kalma ta kogo me take shiga cikin kwakwalwarka cewa ita ce kaza ka san kogo kuwa malam yace tahwifun fi jabal tajwifin fi jabal ma'ana rami ne jauf raraka ce a cikin dutse muslim mai duhu mohash wanda yake da fargaba da abin tsoro me yasa ma'awal hasharat matattara ne na ƙananan ƙwari kamar maciji kunamu wal hawa da kuma manyan dabbobi kamar kuraye kyarkeci zaki da sauransu duk matattara su ne wa ma'azalika amma ta tare da haka bakiya fihi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyam kwana uku annabi a ciki ina son ka suranta yadda wannan wurin yake sannan ka dubi girman daraja annabi da abubakar duk duniya ba wanda ya kai kamar su kaf suka je suka shiga wannan wurin ba a tura jami'an tsaro sun je sun yi sabo menene a wurin ba ba a tura masu shara sun je sun share wurin sun fesa turare ba ta yi wannan wurin tun da yake ɗan adam bai taɓa shiga ba sannan su kuma fa ba sai da suka turo wani je ka duba mana wurin lafiya yake suna tawa a guje kawai suka shiga ciki me suka tarar me za su tarar shine yace wa ma adraka malghar ka san kogo kuwa in baka san kogo ba ne ya kai dan bariki ne ka ji shi da yake yayi zaman balaraban kauye da yake cewa ka ji yadda kogo yake rarakan rami ne ma'ana rarakakken rami ne a cikin dutse ga duhu ga ban tsoro matattaran macizai ce da manya-manyan dabbobi amma tare da haka kwana uku annabi ya ji da abubakar mana yake ƙaru haza man yaskunu kuso? ka gwada wannan da wanda ke zama cikin manya-manyan gidaje ya tamaddadu ala an umul firash yana miƙe kafar shi yadda yake so a cikin mafi laushin shimfiɗa ka samu carpet soft eh carpet mai laushi duk inda ka sa kafa ka sai ka ji talibu sai ka ji wani sanyi na tasowa a ƙasa sai ka ji wani turare na fesowa alhawa mukayyaf sannan ga iska mai daɗi walma musaffa ga ruwa tatacce walfirash wasirin ga shimfiɗu masu laushi walakin laisat hadhihi alhaya Allah sai dai kuma ba wannan ce rayuwa ba ka ji bambancin mai addini da mara addini asalin duk mutanen duniya da kaga suna gwagwarmaya ka ji abin da fa suke nema waɗannan abubuwan ya samu gida ƙato shimfiɗa mai laushi ga AC ya sanya gida ga ruwa mai daɗi komai ya haɗu sai malam ya ce amma ba wannan ce rayuwa ba walaysat hadhihi tumaanina sannan kuma ba wannan ce natsuwa ba Allahu akbar ba wannan ce natsuwa ba don za ka shiga gidaje irin waɗannan sai ka je ka same su suna cikin tashin hankali game da wata matsala wadda ta fi komai sauki amma sai ba ta rikita musu al'amari za ka iya zuwa irin wannan gidan sai ka je ka samu mai gidan da matan shi ko mai gidan da matan shi ba sa zaman lafiya za ka iya zuwa wannan gidan sai ka ga cikas ɗin jin daɗin rayuwa shine matar gidan tana fama da wani ciwo an yi an yi an yi an rasa yadda za a yi sai zama a gidan akwai wani yaro wanda ya zama addicted ya jarabtu da shaye-shaye da sauransu sai zama duk wannan ni'imar da suka hada ba ta da daɗi gare su mala ce ba wannan ce rayuwa ba kuma ba wannan ce natsuwa ba bal tilka la tajlibu la tajlibu ma'amina wala sakina mala ce duk wannan ni'imar ba ta jawo kwanciyar hankali ba kuma ta jawo natsuwa wa inna ma tuma'ninatul mu'min fi qalbi natsuwar mumini a zuciyar shi ne wa sakinatu fi nafsihi sannan kuma samun kwanciyar rai ga mumini a cikin rayuwar tashi wa matastaqarra iman duk lokacin da imani ya tabbata wan sharha sadr zuciya ta haske ta hawwala al-ghar ila qasrin shamikh sai kaga kogo irin wancan da annabi da abubakar suka shiga sai ka ga wannan kogo ya juye ya zama musu wani babban gida yutillu ala nasu min uluwin yana ɗigo da yayyafi daga sama yutillu shine yayyafi shi nan karanta qur'ani fa in lam yusibha wabilun fa tall at shi ne yayyafi to idan aka sami irin waɗannan mutane da ke cikin kogo imani ya cika zuciyarsu sai kaga suna da natsuwa da kwanciyar hankali sai kaga ainihin yayyafi ne ko kuma raba ce take zubo musu daga sama suna jin daɗi wa mataftaka da sahibul qasr al iman duk lokacin da mutum yake da babban gida amma sai ya rasa imani to asbaha qasruhu adwaqa alaihi min qabri gidan nan nashi duk da yalwatar shi yakan waye gari ya zama mishi cikin kunci fiye da kabarin shi wa mata kana al qasr yajlibu sakinatan wa tuma'nina duk lokacin da ya zama gida yana jawo mai shi matsuwa da kwanciya hankali wa mata ka bil mu'min ko maskanuhu lokacin da kuma wurin zama ya kunci ga mumini wa qalbuhu qad sharah zuciyar shi kwata yalwatu famtadda bihi ila muntaha al basar shikenan sai ka ga zuciyar ta ja shi zuwa ga makurar gani ma'ana gidan shi kuntatacce ne amma imani ya cika zuciyar sai ka ga zuciyar shi akwai yalwata baya jin kunci amma gidan babba ne amma babu imani a zuciyar sai ka ga babu natsuwa yana cikin gidan amma yana cikin kunci sai ka ga a cikin irin wannan gidan an samu mai gidan a wata kwana ya rataye kanshi a fanka ko a kicin ba wai gidan ba duniyar mata ya mishi kunci sai ka ga wani kuma wanda in zafi ya zafi sai ya fito kofar gida in ya fito kofar gida kuma kwata ce a kofar gidan da sauro amma sai da yana bacci har yana mun shayi saboda shi kuma yana da imani yana da natsuwar rai ina fata an gani don haka jama'a kun ji sirrin natsuwa kenan don haka duk mai neman natsuwa ya samu imani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ambatan Allah karatun alqur'ani aiki da maganar Allah shi ne suke haskaka zukata Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata ke samun natsuwa haka duk wanda ke neman natsuwa to ya koma qur'ani ya koma sunna ya ji menene Allah ya ce menene annabi ya faɗi waɗanne zikirori ne annabi ya ce a rinka yin ɗan idar da sallah waɗanne ne annabi ya ce a in za a shiga ban ɗaki in an fita ban ɗaki in za a shiga masallaci waɗanne zikirori ne na safe waɗanne zikirori ne na yamma waɗanne ake in za a kwanta duk mutumin da ya lazimci wannan sai ka same shi cikin natsuwa Allah maɗaukacin sarki ya saka mana natsuwa wadda babu ainihin wata natsuwa bayanta السادسة عشرة درس نجوم شاشدة يقول ابن القيم babban malami ابن قيم الجوزية كاغني كو malamin wancan ainihin malamin ne ma'ana ibn rajab da muka littafin shi yanzu muka ce yau kamar shekara ɗari shida da ainihin rubutawa to wannan malamin ibn rajab almajirin ibn al ne shi kuma ibn al shi kuma ibn rajab malamin ibn hajar ne ibn mara shi kuma ibn al almajirin ibn taymiya ne shi kuma ibn taymiya almajirin ibn qudama ne shi kuma ibnu Kudama, almajirin shi da abdulkadir qadir aljilani haka abin yake dole ne sai ka koya za a koya a wurinka dole ne sai ka zama almajirin wani za ka zama malamin wani amma matukar kai gaggawa sai ka rasa duka shine malam yake cewa يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ta'ala, babban malami ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya ji ya ce. haka ake karanta suna wannan malamin don mutane da dama suna cewa al qayyim ba qayyim bane qayyim ne qayyim ya'un din kasara sannan da shadda a samanta qayyim ma'anarta director baban shi director ne na makaranta shine shi ake ce ma ibn qayyim al-jawziya dan director ko dan provost kamar kace makaranta ce irin FCE ko polytechnic to baban shi ainihin shugaban makarantar ne shi ne sai ake ce mishi dan shugaban makarantar to in ka takaita da larabci madadin ka ce qayyimul jawziya sai ka sanya alif da lam sai ka ce ibnul qayyim ina fata an gane rahimahullah al-imam ibnul qayyim Allah ya ji kanshi yace في استئجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عريقة ɗaukar da annabi wa abdullahi ɗan ariqat makumanta ku manta ba kafiri din nan addu'a ne hadiyar annabi ya ɗauke shi a matsayin wanda zai wuce gaba ya nuna musu hanya fi waqtil hijira a lokacin hijira wa huwa a halin shi kafiri ne dalilin ala jawazin ruju'i ila al-kafirina wannan dalili ne akan ya halatta musulmi ya koma wurin kafirai fi wajen aikin likitanci wal mikhal da abin da ya shafi gyaran ido ko kuma maganin ido ko makamantan haka wal da kuma magunguna wal kitaba da rubutu wal hisab da kuma wani lissafi kamar accounting da makamantansu wal da kuma gano wasu aibubbuka ma'ana kamar irin diagnosing je a scanning je a irin abubuwa dai da ake ko kun fahimta wa nahwiha da makamantansu ibn al-qayyim yana wannan maganan ne fa yau shekaru fiye da ɗari shida da suka gabata yake cewa wannan kafiri ne annabi ya ɗauka akan mu da mu san hanya ba e nawa za mu baka ka ɗora mu akan hanya aka ɗauke shi haya sai ibn al-qayyim yake cewa to wannan yana nuna ya halatta da al'amura ire-iren waɗannan babu laifi za a iya ɗaukar kafiri sai ya ce ma lam yakun wilayatan tatabammanu adala matukar ba wani shugabanci ne za a ɗora mishi wanda yake ɗauke da wani adalci na haƙoƙin musulmi ba na'am ba za ku ɗauke shi ku sanya shi shi medical director na asibiti ba amma za ku iya ɗauka shi as a medical doctor likita idan bukata ta kama ku ji nan ana maganar in ne in bukata ta kama domin annabi ba wai don ya sunnanta ba ne ya ce kai kafiri zo ka kai mu a lokacin wanda musulmi ne zai iya wucewa ya kai su ko wanda musulmi ɗaya kan shi yake ko kun fahimta kaga ashe bukata ce don haka in bukata ta kama a yanzu ma za ku iya ɗaukar kafiri game da abubuwan da ya shafi laboratory na makaranta ko laboratory na ainihin asibiti ko kuma wani aiki makamancin haka sai ya ce matuƙar dai ba zai zama shugabanci ne na wani wuri wanda zai zama yana ɗauke da gaba ɗayan ainihin wato neman adalci ga musulmi ba wala yalzamu min mujarradi kaunihi kafiran Allah yufaq bihi fi shay'in asla malam yace ba wai daga kasantuwar shi kai kafiri ne sai a ce a'a ba za a amince da shi ba ma'ana wannan magana ba wai kawai duk kafiri ba za a amince da shi ba ba haka ka'idar take ba sai ce fa lashe a a akhtar min ad-dilala fi tariqi ai a anan game da nuna hanya ka gudo daga kafiri kuma ka ɗauki hayar kafiri ka ce nuna maka hanya akwai abin da ya fi wannan haɗari a irin wannan halin amma da aka ga cewa wannan za a iya amintuwa da shi sai aka amintu da shi a abu mafi haɗari irin haka haka aikin asibiti zai operation zai ba da magani zai yi kaza zai yi kaza to ba wai kawai daga kafiri ne eh to kawai ba a bukatar shi a'a sai a duba wannan kafirin zai iya yiwa a amintu da shi karkace ya za mu iya amintuwa da kafiri a a ya danganci masu iliminku da hankalinku za su iya samun misali wane da wane sun yi aiki a ma'aikata kaza ya jarabci ɗabi'un shi shekara biyar shekara goma shekara kaza za ka ce ana neman wani wanda za a sa shi ya zama ainihin laboratory scientist na wannan asibiti da aka bude na musulmi ga shi ba a samu ba jama'a cikinku da kuka yi aikin gwamnati ko kun san wani sai wani ya ce eh akwai wani ba musulmi ne amma wannan mutum na jarabta shin Allah so zai iya mana aikin to kaga yanzu wannan ai ba wai kai an ɗauke shi ne saboda kafiri ba ba kuma wai kai saboda shi kafiri ne a kin shi ba kaga abu ne mafi hadari amma in an abintu da shi a kai to za a iya yarda da shi domin sai ce fa innahu hula shi akhbar min ad-dilalati babu wani abu da yafi hadari fiye da nuna hanya wala siyama fi misli hadhihi fi misli tariq al musamman a irin wannan hanya ta hijira eh wanda yake in ya ga dama zai iya yin wasa da hankalin su ya ɗauke su sai cuna su wata hanya wadda idan suka je ta kawai sai dai su su sun dawo garin makka haka ne ko ba haka ba haka ne yanzu dan girman Allah mutumin da ya fito cikin tijjikun abuje guje nan wajen gaskiya kwatas idan ya ce don Allah ka taimake shi ya gudu yana son ya kauce tudujjikun in ka ɗauke shi kai nan da shi ka zagaya ka koma ta wajen pivot sai ka je wajen wata ɗin nan sai ka haure wannan ruwa da shi ka ce mishi ka gane eh to shiga nan ina ka dawo da shi tudun zukurin ka dawo da shi ko ba haka ba ne kaga zai iya musu haka amma duk da haka da suka amince shi nan sai suka ce mishi ba komai kuma ya yi din ba tare da ya ci amanar su ba wannan magana ibn al-qayyim ya faɗe ta a cikin littafin shi bada'i'ul fawaid mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da takwas haka nan malam yace ka dubi littafin ainihin wato al-mustabrak ala majmu'i fatawa na ibnu taymiya ainihin wato mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya wa qala al-imam muhammad ibn abd al-wahhab ta'ala al-imam muhammad ibn abd al-wahhab Allah madaukakin sarki gafarta mishi da yanzu yana lissafa fi fawaid qissatul hijra irin fa'idojin da ke cikin tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce as-salisa ashara darasi na goma sha uku daga cikin fa'idojin al-isti'anatu bil kuffari alal kuffar ya halatta a nemi kafiri ya taimaka maku akan wani kafiri ina fata an gane to kaga a nan fa malam yana son yanzu zai fara koro maka nasoshi ne don akwai kuma wasu nasoshi waɗanda za ka ji sun yi karo da wannan akwai kafirin da ya taho zai taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin annabi ya taho ne ya taho zai tafi yaƙi sai annabi ya ce mishi koma la asta'inu bi mushrikin ala kafiri ba zan nemi mushriki kuma ya taimaka mini ko ba zan karbi taimakon mushriki akan kafiri ba to kaga annabi ya faɗi haka nan kuma gashi ya nemi kafiri ya taimaka mishi don ya gudu daga kafirai kamar yadda muke faɗi kullum maganganun annabi sallallahu alaihi wa haske ne babu tufka da warwara za a koma zuwa ga waccan ka'idan ne ita ce idan aka ga da bukata kuma aka amintu to sai a ɗauki wannan kafiri in kuwa ya zama akwai bukata amma ba a amintu ba to nan kaucewa haɗarin ya fi fa'idar da za a samu sai sa ka ga sun taɓa naɗa ssg wato secretary to the state government sakataren gwamnatin jiha a ƙasar sham sai na umar yana shugaban ƙasa ya kai ziyara da yana neman bayanai dangane da gwamnatin sai ga an kira wani kafiri ya ce yaya kuka ɗauki kirista suka ce ba wani musulmi wanda ya iya wannan aiki ya ce in ya mutu ya za ku yi ya don haka ku kore shi to duk waɗannan abubuwan kafin ka yi gaggawa fatawa a wani abu ana so ka natsu tukuna sai ka natsu da kyau in ba ka natsu da kyau ba to za ka iya samun matsala dangane da wannan al'amarin ina fatan mun gane misali kamar yadda na sha faɗa muku da dama na je aikin hajji ta jihar rivers sai zama kashi casa'in da biyar na hukuma alhazai kiristoci ne sai ka duba wata jiha ce rivers ce shi ne suke yin komai kuma wallahi al'azim aikinsu ya fi amana da nagarta fiye da kashi casa'in da tara na jihohin musulmin arewacin kasar nan in suka baka kudin ka sai sun ce kirga ka kirga eh to buga a kuɗin najeriya nawa kenan sun ce maka kaza ka ga kaza eh ka ga haka aka ce maka eh to sa hannu namu kuwa sai a ta a baka sai a ce rike in ka ce a sai a ce ka bari ka rike ka je dai tukuna in ka sha wahala ka sha wahala sai a sake tsukurowa sai a baka in ka zo ka ce ya daga baya sai a ce a sai nawa ka baka ba an baka kuɗi zo biyu ba eh, ina fata an gane saboda haka al'amarin ya danganci yadda za ku samu kanku ne kawai ya danganci yadda za ku samu kanku ba wai fata muke haka ta tabbata ba amma abin da ake cewa inda musulmi za su kafa asibiti a yau ya zama sun shiga halin bukatar wani abu wanda musulmi ba su da shi to sai su duba suna da bukatar da gaske eh sannan babu wani musulmi wanda zai iya wannan eh to wajibi ne sai ainihin a iya haƙuri wani wanda aka amintu amma in ba a amintu ba kuma to fattun kuɗe bala'in da in an ɗauko shi zai yi ya fi fiye da kuma amfanin da zai jawo in ya zo amma zai cutar da musulmi don haka wannan mas'alar mas'ala ce wadda take fatawarta ba za ta zama guda ɗaya ba idan wani yanayi yanzu ya hukunta aka yi fatawa nan to wani yanayi kuma aka je wani wurin fatawa za ta iya canza da gwargwadon da hali ya canza saboda haka kusan wannan jama'a shi yasa waɗannan hadisan da gashi malam zai ƙarasa kawo mana ba a ɗaukar ɗaya a yi fatawa da shi yadda za ta zama ko ina a yi aiki da ita sai inda aka je aka samu hali a kai ko kun fahimta jama'a misali sarki fahad lokacin da yake gyaran masallacin makka da na madina sai zama akwai wani aiki na handasa wato wani aiki na injiniyarin ko na architecture ko na wane ne na ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin duk duniya babu musulmi ko kwaya ɗaya wanda ya dace wannan aikin wanda ya iya wanda ya cancanta tare da yawan musulmi na ƙasar pakistan waɗanda suka ƙware a harkar gini da yawan musulmi na ƙasar masar da suka ƙware a harkar gini amma babu musulmi kwaya ɗaya wanda ya iya wannan ta iya ya ta ce a ah, masallacin na annabi gashi na muna gani a'a waɗannan masallatai da kake ganin su ya sha bamban da yadda suke ginin da ke kasansu ya fi ƙarfin ginin da kake gani a sama sai da haka ba magina ne irin namu na gargajiya za ka ce ga magina nan duk duniya a'a fasaha ce aka yi amfani da ita a wannan wurin wadda yake arka mafi ɗaukakar fasaha domin daga cikin fasahar ita ce kaga gaba ɗayan kewayen haramai na nan ko bam aka sa baya tashi ko an sa bam baya tashi to yanzu wannan abin a lokacin da za a yi shi babu musulmi kwaya ɗaya da zai iya za ka je aka ɗauko wani baturen ƙasar germany in ba na manta ba da aka zo aka gama aikin sai ya tsaya ya kalli daidai inda kabarin annabi yake sai ya ce o wannan garin an ce wanda ba musulmi ba ba ya shigo shi ya ce amma ba wai garin ba yau gashi wurin da ya fi ko ina daraja a garin shine masallacin gashi an shigo da ni a nan ne shi wata kalma da aka ɗauke ta sai aka kai wa sarki fahad yace musulmi suna buƙatar su ci gaba a duniya musulmi suna buƙatar ci gaba a duniya domin inda musulmi suna da na ƙwaya ɗaya to da ba za a gayyato ni ba sai aka ja gaya wa fahad sai fahad ya ce zai maganin matsalar shine aka ce a je a ɗibo 'ya'yan musulmi ko ina cikin ƙasar saudi arabia waɗanda an san sun karanta sciences a tura su za su je su karatu na ainihin duk wani fanni na sciences da injiniyari da wane ne wane ne za su je za su yi ainihin a ƙasashen turai da tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya sai aka ce lallai yara suna karatu amma tarbiyyar suna taɓuwa sai ce ba ko komai uzuri ne ya kai mu ga haka sai ce a zo a kafa jami'a ita ce aka kafa a dammam aka sa mata king fahad university of petroleum and mineral resources yadda kake jin sunanta haka kamar ba conventional university ba ce a'a it is indeed a conventional university abin da ake nufi da conventional university kamar jami'a ahmadu bello ma'ana jami'a ce babba komai ana karantawa kuma komai ma za a iya kawowa a karanta ba kamar irin jami'a ce da za a ce jami'ar aikin gona ta makurdi jami'ar kimiyya da fasaha wadda ke owari ko jami'ar ilimi wadda ke ogun a'a ba irin wannan ba ce king university of petroleum and mineral resources komai ana karantawa a cikinta to sannan ga kanin shi nan abdallah ranar riban man fetur e ppl allah ji a bata da buhari dtf ɗin su da aka samu rarar ribar man fetur shi ne tashi ya jami'a wadda yake yanzu babu kamar ta kaf ita kuma a nan an gama gina ta tuni sun tare sun sa 'ya'yansu suna karatu wannan shi ne abin da muke fata jama'a shi ne mutanen mu in kuka kai ga mulki sai ku tunanin mecece matsalar mu ba wai mecece matsalar ku ko as 'yan boko ba ka zo ka sami titin mu ka zuba mana fulawoyi a halin shi titin duk faki ne jikin shi amma gefe da gefe an sa fulawa sanakin aka yi ruwan damuna ba a rinka tanjamo jar ƙasa ana bata fulawa kuma ina ado kenan sai ka ce wai ka gano haka wani layi yake a ingila ka haukace dan boko amma za ka yi tunanin menene muke bukata amma galibi ba a da bukata ko yau gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da approval under NDC. Nigerian University Wanene Commission yau an ba da lasisi na jami'o'i guda biyar a nigeria me zai amfana private universities an zo an ce yanzu kowace jiha za a yi musu federal university me za su tsinana an iya maintaining ɗin universities ɗin shi nan kullum lecturori suna yajin aiki an kasa biya musu bukata in aka zo aka ce sun yajin aiki an yi sulhu da su sai a ce abu talatin da suka gabatar an yi musu alkawari sai a yi musu kwaya biyu don haka kullum asu suna cikin strike a gyara irin jami'o'in da ake da su mana a iya maintaining ɗinsu a rike su a kyautata budget ɗin da ake a daina rage wasu kuɗi a yi abin da aka ce tuni shata fiye da shekara arba'in ya ce mutane su ne kasuwa ice ku raba ni da tarin rumfuna karatu shi ne jami'a ba wayoyin jami'o'in ba a je a tara gine-ginen a ce jami'o'i amma me zai je baya babu malamai babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza kuma abin da ya shafi manpower duk muna da shi duk waɗannan jami'in da kuke ɗiban 'ya'yan kuna kaiwa a malaysia ka je ka ga shiyaye lantarorin ne daga nan ibu ne ake ɗiban su daga ɗan fodiyo ne ake ɗiban su daga ibadan ne daga sauransu za ka je ka samu mutanenmu ne nan kuma za ka je ka samu su ne lantarorin kuma a can kuma 'ya'yan ma ake ɗiba ake kaiwa to kuma gine-ginen muna da su ko ba mu da su ashe our problem is management gudanar da abin ne kawai malaman namu ne daga abu ne in ka tafi malaysia za ka ga lakcarori da yawa waɗanda ka daina ganin fuskar su sun gudu can in ka tafi za ga 'ya'yan mu ne ga su can zankane gaba ɗaya sun rikita ƙasar yarinya sai a kai ta malaysia saboda ubanta darakta ne ubanta minista ne ubanta kwamishina ne sai a rinka tura mata daloli sai ke wata biyu ba ta je lecture ba tana yawo ta samu ainihin wani dan saurayin mali mai hanci gashi nan kamar roba tana yawo da shi yana biya mata bukata kenan kullum ana aiko da daloli abin da yake faruwa ke ku je in ka je wallahi za ka yi kuka jama'a ka je kasar malaysia ka gani shin karatun suke sai a ji a ce maka yaro ya yi ainihin wato masters ict yaro ya yi masters ict A eh, zo ka leda min windows <laughs> sabon sun ce ai eh, wallahi da eh, dama abubuwan kafin da yake mun can galibi theory aka fi zamu a windows sabon ba ka iya ledawa dan primary 2 yana iya leda windows sabon kai kana da masters ict ba za ka iya ba sai lalata ce wannan Allah ya kiyaye so da haka akwai aiki jama'a wa qad thabata fi sahih muslim anna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tabi'ahu rajulun ya tabbata a cikin sahih muslim wani mutum ya taɓa bin manzon Allah wa qad kharaja qibala badr a lokacin manzon Allah ya fita wajen badar yaki sai wani mutum ya bi shi wa qala mutumin ji ituka na zo gare ka ne li atba'aka dan bi ka ko Eh, la'attabi'annaka wa usiba ma'ak na bi ka ne ko lallai na biyo ka ne don nima a kashe ni tare da kai qala rasulullahi qala mushriki ba kaji wannan hadisi muslim ne ya fitar da shi a cikin ainihin kitabul jihadi wa siyar a cikin shafi lamba ta 1817 qala sheikh abdul latif ibn abdul rahman ibn hasan ali sheikh a sheikh abdullatif dan abdulrahman ɗan ali sheikh wato jika muhammad bin abdulwahab an kissati ibn ariqat game da ya zo kissa ibn ariqat din can wanda ya rakiya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi jawabin da ya zo ba da wata ansa sai ce wa ma zakartuhu min isti'anatihi ibn ariqat maganar da na ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin nemi taimakon ibnu ariqat akan nuna mai hanya fa hadha lafzu kaga wannan lafazin zahirin fi mashaqqati qawlihi fi hadisi aisha a zahiri kuma ya sabawa maganar da shi annabi a cikin hadisin aisha radiyallahu anha da yace inna la nasta'inu bi mushrikin mun ba ma neman taimako wurin mushriki wa ariqat sai malam yace ibnu ariqat din nan ajirin mustakhdam an ɗauke shi ne a matsayin lebura an sa shi aiki la mu'inun ba mai taimakawa ba ne mukram abin girmamawa ma'ana a matsayin lebura ne aka ɗauke shi kaji yadda ya fassara hadisin shi kuma can a matsayin lebura ne don haka in leburanci ne abu ne na ƙasƙanci za a iya ɗaukan shi amma in ba na ƙasƙanci ba ne na girmamawa ne ba za a ɗauke shi ba kaji wata hanya da ya je haɗa hadisin hanyar farko kuma ita ce in baka manta ba da ibn al-qayyim bayani ita ce ne idan ya kasance wuri ne wanda yake ba mai matsayi wanda zai rika wani al'amari na musulmi ba ba jagoranci ne ga musulmi ba wa sayati kalaman akhar ibn al-qayyim wata magana za ta sake zuwa wadda ibn al-qayyim zai yi haula hadha al-mawdu dangane da wannan mas'ala ta shin za a iya daukan kafiri aiki a wurin da yake mallakar musulmi ne ko ba za a iya ba fi fawaid ghazwat hunayn idan aka zo cikin darussan da za a ɗauka a game da yakin hunain sha Allahu in Allah ya so na fata an gane gaskiyar lamari jama'a kamar yadda ni na faɗi waɗannan mas'alolin da malam ya bada jawabi a kansu daga waɗannan manyan malamai ni duk na gamsu da su amma duk na ɗauke su a matsayin hali ne da yanayi yake kamawa yanzu ana nuna kenan in leburancin ne babu laifi amma ko leburancin ne sai kun yi nazari tukuna za ku kawo lebura kirista cikin masallaci ya nemi ku aiki za ku kawo lebura cikin gida yana yin aiki ba ka da aminci da shi ya ga sirrorin gidanka ya ga kwanoni ya ga kaza ya ga wuri kaza ya ga wuri kaza sai inda bukata sai inda aminci sai dai wata magana wadda yake ba ta da alaka da wannan da nake so in alakanta ta ita ce kaico na abin takaici da muka samu kanmu a ciki musamman mu musulmin arewacin najeriya akan yau sai ka ɗauki musulmi ya ƙi nuna maka aminci da amana sai ka ɗauki kafiri ya nuna maka aminci da amana kaico ka je ka ga duk wata ma'aikata yau da musulmi zai buɗe ta in ya ɗauki namu kwana biyu sai ga sun rusa ta wannan abin akwai ban takaici jama'a wallahi akwai ban takaici yau supermarket sai da an kafa ta sai da an ɗauki 'ya'yan arna sai a ce saboda su ne ba su da lalaci su ne kuma suke da amana to me yasa mu muke da lalaci me sa ba mu da amana shago yau za ka buɗe ƙaramin shago a anguwa sai ka sanya ya ɗan musulmi kafin wani lokaci sai da ya mai da wurin wurin hirar 'yan mata da samari maganar kasuwancin tana neman ta tashi sai zama wani jawurtaccen mai gidan kan shi ka nemi ka rasa yadda za ka yi duk waɗannan suna daga cikin abin takaici sannan jama'a in ka ciwo waɗannan matsaloli da ake magana na ujura ka ɗauki mutum ƙwadago na harkar leburanci ka ɗauki mutum game da aiki na gini abin da ya shafi kafintanci abin da ya shafi aikin fenti abin da ya shafi waɗannan abubuwa jama'a sai zama mutanen mu ana kuka da mu a wajen rashin amana wallahi jama'a mu gyara wannan matsala ce babba gare mu yau idan ka tafi za ka je ka ga yadda ake mana gori a abuja cewa musulmi malalata ne musulmi ba su da kaza in ka ɗauke shi aiki bayi da ladabi sai ka ga musulmi ne darakta a yau ko minista idan aka ɗauki direbobi sai ce a kawo mai sunan da ya ga john ko jacob sai ce wannan za a bashi in aka ce ga abubakar sai ce a ba a san abubakar wajibi ne mu gyara jama'a wajibi ne mu gyara wannan ko gaskiya ne ko ba gaskiya ne amma abin da ya bayyana game da halayen mu kenan a garin nan jama'a yau kusan shekara sha biyar ko sha shida na iso garin nan na samu kuɗin jama'a daga port na zo zan gina wa mahaifiyata gina gida sai ta ce a rusa nata gyara mata ya fi in gina mata wani daban muka zo aka rushe gidan nan na ari ɗaki a gidan makwabta na sakata muka zauna aka nemo mini yara hausawa musulmi 'yan cikin muciya gaba da baya waɗanda an bani shaida sun iya gili nake musu to da a garin nan nake da yanzu ina zuwa ne kuma na zo ne da ga abin da na zo da shi amma yanzu alƙibla ta canza don haka za a rushe gidan nan ne gashi gashi kuma an rushe kaza ne za a siya kaza suka ba da lissafin komai bayan kwana biyu na kawo kuɗin kayan aiki da kuɗin aiki da komai na banka musu sai na tafi na rantse da Allah haka na shigo zariya da la'asar sakaliya na zo na sami yadda na bar gidan nan a rushe haka na da na same shi hankali na ya tashi na zo na nemi wanda ya haɗa ni da su malami ne malamin islamiyya a nan babban titi muka je aka zauna aka nemo mahaifinsu kawai mahaifinsu abin da zai ce mahaifin musu fada mahaifin musu fada to abu ne in ka haifi mutum baka haifi halin shi ba nace to shikenan to kenan yanzu ni a bani kuɗi na kawai a an kashe kuɗi je na ɗauki 'yan sanda zuwa magariba sai ga dattawan anguwa sun zo bani haƙuri ai ka ƙarfin wannan na ce a na rantse da Allah har yau ba a biya ni kuɗin nan ba naira dubu sittin da takwas kuɗin kayan aiki dubu ashirin da biyu kuɗin gini naira dubu nawa kenan dubu casa'in kuma yaron da ya haka ya mutu yanzu yana tsabari kuma wallahi ni ban yafe ba kuma ba zan yafe ba sai ranar lahira zai biya ni saboda ya tozarta ni ya tozarta min uwa da la'asar din nan sakaliya jama'a na je na ɗauko ni kirista ɗan ƙabila igala a nan kan kwanar ainihin wato alibaba da la'asar ɗin nan na ce mishi to yaushe za ka zo yace a yace shi fa abin da yake zaune da shi garin nan kenan da la'asar ɗin ya fara gini kafin zai da la'asar ya kai linta sannan shahararren abu ne aikin makarantar nan kuna gani wundunan nan ga su bahaushe musulmi na ɗauka sai da na ɗauko abokina abokin shi na sa a tsakani na ce don girman Allah kar ya ba mu kunya saboda ya taɓa yi ya ba mu kunya shaguna ne ba su can da ɗaya can ƙofar gidana na ba shi zai mana ƙofofi guda biyu a cikin shekara biyu ya yi ɗaya da ƙyar mai walda ne ya yi ɗaya da ƙyar ɗayar sai bayan lokaci ya gamata. ta har yau bai kawo ba yau kusan shekara nawa tun 2007 har yau bai kawo ta ba muka zo muka ce a wuce wannan a zo a yi wannan maganar ya ba mu charges nawa ne kudin da zai mana aiki zai mana aiki dubu ɗari shida da wani abu da ashirin da biyar dubu ɗari shida da ashirin da biyar sai na kawo naira dubu ɗari biyar gar sai na bashi ya rubuta rasit a bisa zai mana waɗannan wungina guda ashirin da biyar a cikin wata ɗaya amma jama'a har bayan wata biyar da ƙofofin da wunduna an samu ƙofa ɗaya an samu wundo ɗaya ƙarshe sai a ina sai a police headquarters aka raba mu sannan sai ga dattawan muciya an sake tahowa nan an zo an zauna nan za a bani haƙuri na saurare su tsaf sai nake musu amma ba zan haƙura ba haka ce me yasa nake wallahi ba zan haƙura ba nake kai wani kana da hali yace eh ka bani kuɗi na kai ka je ka yi haƙuri da shi amma wallahi ba zan haƙura ba sai ɗayan ya ce gaskiya shi ma bai goyi bayan a haƙura ba sakamakon wannan muka ɗaga lokacin buɗe makaranta muka ɗaga lokacin kaza muka ɗaga lokacin kaza muka ɗaga lokacin kaza a wancan lokacin da aka yi wancan na muciya sai aka kewa ana cewa ai albani yanzu ya yi kuɗi je ka gani wani arne ya ba ginin gidan uwar shi a lokacin amsar da na bayar kawai na ce sarkin musulmi ne da zan ce duk abin da zan yi sai da musulmi zan ya ba sarkin musulmi ne wannan wake ilmi ne jama'a wajibi ne mu ji tsoron Allah wannan abin yana da ban takaici jama'a wannan abin yana da ban takaici wallahi wannan abin yana da ban takaici mutum zai zai ce maka ba shi da aiki ka ɗauke shi ka kai shi sai zai zuba maka da mutunci jama'a mu gyara idan ƙasar nan ta ci gaba a yadda take a yanzu ko na rantse da Allah kuɗin okafi ya tabbata imma hissiyan da imma ma'anawiyan okadin na wani kafiri ne da suka ji mulki sai suka datse wasu jihohi nan sai suka ce mu sun tura mu Nijar sun hakura da mu ba su buƙatar mu wannan ku na oka ina son ka gane theory ne wanda yake philosophy ne wato tunani ne wata aƙida ce a yanzu da yawa abin da ake gani kenan ba mu da wani amfani a ƙasar ba mu da wani contribution towards the development of the nation ba ma amfanar ƙasar da komai ba ma iya producing komai we are not productive ba mu da wasu resources ba mu da wani abu har nan ana bakan magana aka ce ko a majalisa duban su ba abin da suke iya surutu sai dai ne sai dai bacci kawai amma an zo magana kuɗi sun fi kowa haka ake boranta mana ba ina cewa lallai na yarda da aibin da ake faɗa mana ba amma akwai wata shubha a kan karka sake ka ba da damar shubha a kanka gaskiya saboda Allah dole mu gyara jama idan ka tafi Abuja yanzu karfe shida za a ga magina suna fara gini daga ina maginan nan suke daga makurdi daga owari daga ibadan daga kaza sai ka ga wani abin mamaki sai ka ga 'ya'yan hausawa musulmi da ke tafiya nan su ma kuma sun ɗauka haka nan kuma muka ɗauke su za su yi aiki fa za ka zo da safa a eh, sai sha ɗaya zai zo in ya zo sha ɗaya kuma wai sai ce to bari ya je ɗauko kayan aiki ya zo a makari sai sha ɗaya ya zo kuma wai da ya zo yanzu to ya zo ya gaya ma ya zo ne to bari kuma ya je ɗauko kayan aiki tsakani da Allah jama'a yaushe za mu ci gaba da haka za mu ci gaba ba za mu ci gaba ba jama'a wallahi tallahi dole mu gyara kun ga idan ba haka ba waɗannan mutanen da muke ganin su na yan naija Delta ko Allah sharrin ya fi sharrin ujuku sharrin ya fi sharrin yan bayafara makirkin da suka shirya mana a yanzu wallahi Allah ne kaɗai zai iya hayar da mu da imanin mu to in kuma Allah ya tuhunce mu ba mu da imani wallahi zai sarayar da mu a su sun tura matasansu matasa ne ba wanda ya koya musu sun iya abin da suka iya yan naija Delta balle yanzu an ɗauki mutum dubu nawa an ji an ce ana training ɗinsu za su dawo ne za su yi to sai kai ka fara fahimta in kana da nazari to tattare da haka jama'a mutanen mun gari ya waye madadin ka yunkura kai wanka to yanzu ne za ka yi a ah, sai mutum ya ƙara gyara wurin zama ka je ka gamsu su karfe hudu na asuba ya ta tashi ta tafi bakin ruwa ɗibo ruwa ta yi wanka ta gyara ta tafi ta je ta zauna ta fara gasa kifi ko gasa masara sau da haka ba ina aibanta 'yan uwana musulmi ba ne ko 'yan uwana 'yan arewa amma akwai takaici a ce naka kullum shine kashin baya akwai abin takaici sa'an nan ka dawo ɓangaren yaranmu ka je ka bincike in an rubuta jarabawa me yake faruwa tsakanin yaranmu da yaran su can za ka ga adadin yaran su da suka rubuta jarabawa a jiha ɗaya sun kai adadin yaranmu na jihohi biyar tattare da haka je ka ga irin yadda sakamakon jarabawa yaran mu yake kasancewa don haka su je su cika jami'o'insu sannan su kwararo su zo su cika namu iyakacin kalmar da muke iya faɗi sai mu ce ai bi result ɗin su result ɗin ƙarya ne to ni take bin result din shi result din ƙarya ne magana ce kai amma implication din ta yana da yawa kenan yanzu dukkan su da suka zo suka taru suka cika ab da result din ƙarya ne ashe ab ta daɗi ba masu result din ƙarya kenan ashe Usman dan Fodio University Udus ashe Unimed duk inda ka je a Najeriya sun cika ta Najeriya ta arewa jami'ar da kaɗai suka yi kokari suka iya rike price din su gwargwado ɗan gargado su ne kano su ma ba irin yadda muka sani a da ba amma wajibi ne mu gyara wajibi ne mu gyara jama'a babban mutum sai zai kamfani a garinsu amma sai ce zai tafi zai ɗauko arniya ya yi aiki da ita abuja ya ga ta iya aiki ta iya amana ta iya kaza shikenan wani babban ɗan takara da muke da shi a jihar nan namu duk talakawa shi suke so in aka zo zaɓe idan ka je ofis ɗin shi a abuja kaf babu mai sallah shi kaɗai ne mai sallah ofis ne har da shi ba mai sallah shi wata ranar ce mishi amma ya haka yake ai shek ya kamata in tambaye ka ya aka yi nake a ai ofis ɗinsa ne yake to ai ku ne malamai kun fi mu sanin dalili ya kauce ni ma na kauce ya ce to billahin lazi ba wai hausawa musulmi ba yan garin mu na rinka ɗibowa ƴaƴan yan uwana da ƙannena ya ce amma wallahi sai da suka rushe ofis ɗin sai da na rufe ofis ɗin na sake nemo jali sun rufa min gaba ɗaya ya ce shi ne da na rishafilin gaba ɗaya ya ce ni ne kawai musulmi in ta da iƙama ta in sallata ni kadai to jama'a babu haɗari akwai haɗari akwai haɗari yanzu ku je gidajen mu abuja ku gani duk wani gidan babban mutum a abuja ka zai gani madan ƙasa ne da madan sama na 'yan nasarawa arna daga cikinsu kabilun mada akwai musulmi da yawa cikinsu amma sai kaga in su ɗin ne ma za a ɗibo sai a ɗibo arna sai a ɗibo arnan plateau sannan kuma makirki ne aka shirya a abuja nan makirci babban makirki. saboda i am a living witness na taɓa gani da ido na makircin ya bayyana a wani gida za a kawo yara ne waɗanda suke kai inda zan ce ga waɗannan an kawo su ne su zo su aiki a'a yana daga cikin aiki ne tahqiqi ne na kan ya ji a samu yan mata yan coci masu sura birarru masu kyau amma sai ta sa kayan gwanje sai a ganta wata susutacciya ya zo sai a ɗauke ta gidan wani babban mutum shi ne famanan sakatare shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ta kwantar da kanta tana ladabi tana ladabi tana ladabi ashe so take ta zo ta kwata gidan ne a na so da aka yi haka kafin wani lokaci shi kenan matar shi kullum tana wulakanta shi tana ɗaga mishi kai tana kaza wannan dinnan duk wannan muskutaccen fitar da take sawa surar ta tana fito mishi yana gani sai ya san yadda zai tura matar ganin gida wani lokaci kafin wani lokaci ya wa yarinya ciki yar jos ya yana a sirrance a zubar da ciki sai tsalle ta ce ta zubar da ciki eh ta samu albarka daga Allah ta zubar ita kun san me ya faru da nakde sai ga ta da uwarta da ubanta da pastoci. aka ce a ah, anaji eh ai wannan albarka ce har da pasto fa eh, ai wannan albarka ce albarka ai wannan albarka Allah ce tunda kuna yin mata biyu sai ka rike ta ai shikenan ita kuma mata ta dawo shi kenan muka zaunar da ita ke eh to wannan jarabawa ce ki daure ta ce ita eh Allah ya kiyaye tun da shi dan iska ne za ta bar gidan na ce ta ce wallahi sai ta bar gidan shi kenan ta bar gidan ta bar 'ya'yanta wannan yarinyar gida ta haihu an ɗaura mishi aure da ita aka ce ta yi sallah ta ce ita ta yi sallah yanzu ita ce matar shi wannan jama'a a gabana aka yi ni ne alƙalin sulhun magana ina danne ita matar kacce kaza kacce ta ce a to tsalle ta tafi shi kuma wannan dama ta yi mishi ni da kai ne masu addini ustazai muke ganin ta arniya shi ba ruwan shi san makal tunda ta yi mai tana da kyau tana da sura tana da kaza yanzu ta zama ita ce matar shi ta musulunta ta ce a ita ce sallah eh ita za ta ce sallah sannan waccan ta gudu ta bar 'ya'yanta a gidan kafin lokacin shi kenan sai abu ya bayyana ai wannan yana daga cikin wani takhtuti wani plan da aka yi wa musulmi a abuja to ka je har yanzu ka ga ya canza duk wani da baka ji an ce minista of kaza minista of kaza wani director kaza wani shugaba kaza sai ka je ka ga arne ne gateman din shi arne ne driver shi arne ne laundry mai wanki arne ne mai guga arne ne mai wuce ne arna ne masu girki arna ne masu shara su ne masu tarbiyyar yaya kuma makaranta arna zai kai yaya abin akwai takaici to ni nan ina bugun jaki ne ina bugun jaki mu dai dole mu gyara dole mu gyara na'am bahaushe ne dan uwanka ya ɗauke ka aiki amma shi darakta ne shi minista ne shi famanan sakatare ne ma'ana babban mutum ne kenan to kai sai ka yi hikima kar ka je ya sa hula a gaban goshi kai ma ka sa hula a gaban goshi galibi abin da yake damun mutanen mu sai mutum ya ce a ah, yo bawa ne ni ai ba bawa ne ni ba aiki ya ɗauko ni shi kuma wancan arne sai rinka ladabi kafin karfe shida ya zo ya share mota ya goge ta ya sa ta tayi slow ta yi sanyi ta gyaru oga na fitowa sai mai ruku'u sai ji daɗi kai kuma in ya fito ma sai ya yi maka magana wane sai ka ce eh, a barka da su ba gaisuwarka ka a tsaye kamar azara madadin a ranka da barka da fituwa an fito lafiya lafiya Allah ya mu Allah ya kiyaye mu karka je yin drama ce nake Allah haka suke so to wajibi ne wallahi sai mun gyara jama'a kuma wallahi a cikin coci ake sa su ane musu hudubar kuyi kaza me yasa mu ane mana wa'azi a masallaci ba bani ba ladabi aka ce ba a ce kai mishi sujuda ba ba a ce kai mishi ruku'u ba amma me ya in ka ce mishi ranka ya dade me aibi in ka ce yan labai menene aibi in ka haɗu da shi dan kai daɗe barka da fitowa an fito lafiya to Allah ya ƙara taimakawa Allah ya ƙara taimakawa yana ganin ka ustazu in ka ga al'amura sun daburce mishi sai ka zauna yan labai eh matsalolin nan in Allah ya so za mu taya da addu'a sai ka ga ya fara matso da kai kusa eh sai ga ya fara matso da kai kusa haka ake yi to amma mutanen mu gaskiya su manyan suna da nasu matsalolin mu kuma talaka muna da namu matsalolin wallahi in ba mu gyara ba jama'a babu shakka ci gaba da zama da mu a ƙasar nan yanzu fa ana ganin ba mu da amfani ne yankin mu ba shi da amfani haka ake ganin mu ana ganin mu dama in ba siyasa ba dama ba abin da dan arewa iya kuma yanzu an gama kwace siyasar kaf a hannunmu karatu dama na boko an tabbata yarabawa ne yan boko munan duk hayaniya ne ake yi kasuwanci dama inyamurai ne to abin da ya shafi mulki fa yan Niger Delta yan ta'adda sun karba to me aka bar bahaushe da shi an bar shi da rawani ai eh, an bar mu da rawanin sarkin musulmi bandir uku shi ne amma hakikanin mulkin fa yana can ka je ka ga strategical yadda suke ta cire mutanenmu a wasu sensitive positions wasu mukamai manya suna ta saka nasu suna ta saka nasu sannan duk wani wuri da ba a tunani na mallakar gidaje masana'antu kamfanoni sana'o'i ka je ka gani ka je yanzu ka ga kasuwancin abuja dama lagos dai ba a hannun mu take ba a rere market ba a hannun mu take ba a abba ina ne yake a hannunmu je ka ga kano uniform ne muka zo za mu siya nan bahaushe ne wanda na san shi babban dila ne sai ce mini gaskiya in dai uniform ne wallahi ya ce duk kano sai dai wurin iyamurai to ni ma da na waɗannan kan na ce a ni kan zan tafi da kai na wurin bahaushe zan siya musulmi amma ba abin takaici ba a wurin bahaushen na jinin na siya musulmi amma ka san sunan layin ne layin ma sunan shi layin inyamurai a cikin kantin kwari saboda su kadai ne zalla suke abin din da ka gaba haushe to gashi nan a Kano dubi sana'ar magani su ne a gaba dubi sana'ar spare parts su ne a gaba to lasna min al'iri wala min al-nasir mu ba ga zaki ba mu ba ga mangala ba an yi batan bakatantar ka je gidajen yarabawa ka gani za ka ga lawyer a gidan za ka ga accountant a gidan za ka ga kaza a gidan za ka ga kaza a gidan mu kuma yaran mu fa gashi nan ba su gama secondary ba drop out gashi nan sun cika gidajen mu in ka samu yaro zai iya baka analysis akan hausa fim duk yan fim din nan ya san sunansu kuma zai ta maka labari ai wani da ka gan shi yayi digiri wani yayi digiri ya kuma yana drama kai kuma da kake kallon drama ta digiri nawa kai ko kuma ba ka ji to sa'an nan yanzu ka je ka ga a nan abu ba a daɗe ba aka fara yin nursing akan digiri digiri akan nursing ka je ka ga yanzu suwa ne mai lidin yan matanmu ne ko kuwa yan matansu tafi school of health technology ga ta can hanyar jos take wancan na ya tarkata ta dawo da ita nan cikin garinsu har yanzu da ta dawo din je kaka gani suwa ne ne an sa mata sunan sarki wani suwaye manya a ciki to me ya same mu shiga fce ka gani suwaye kan gaba wajibi ne mu gyara waɗannan maganganu kamar da na ce ba su da alaƙa da darasin nan sai dai na hasashi alaƙa su ne wajen in har bukata za ta sa a ɗauki kafiri ya yi aiki to yau da dama daga cikin al'amuran mu jama'a akwai musulmin mu da suka cancanta amma amana ce babu to wannan kuma babban matsala ce mutum ba zai zo ya zuba dukiyar shi ya buɗe shago saboda son addinin musulunci ya ɗauke ka ka cinye mushi ba to kuma in ya ɗauki wannan arniya mai guntun siket ita za ta riƙe amana to yanzu wannan ba abin takaici ba ne jama ku je ku binciki dukiyar dangote a hannun suwa take a yau a najeriya dukiyar dangote ka je ka binciki a hannun suwa take suwayen manya-manyan abokan dangote taro nawa za a je ma yau kaga dan gata ya sanya doguwar riga last taro da aka ya bude shagon shi ya bude wurin kamfanin siminti a a jihar Ogun ka je ka gan shi shi nan da shi da Goodluck Goodluck yana zaune cikin bakar riga shi ma shi shi Goodluck ma ya sa ma kayan Yarabawa shi ko dan gata ya sanya coat ne to in ka je za ka ga biya ba da good recommendation akan manajojin shi suna kula da amana da kaza da kaza shin amana ce suke kula da ita a wasu da barbaru ne suke wata yaudara ce suke yi me yasa mu ba za mu iya yin abin da za a ce muna da kula da amana ba suka mutum ya ce an kore ni sai ne ne na dogara ga Allah an kore shi kuma ya dace ci gaba da zara ido so da haka jama'a mu yi kokari mu gyara wallahi mu yi kokari mu gyara na biyu wajibi ne masallatai da makarantu su zama suna da dauri suna da gudunmawa da suke wajen samar da professionals ku daina barin yaran nan sai yaro ya je ya gama karatu ya wahala sannan ya zo kai sai kuma ku zo ku ce ya zo ga asibitin musulmi zai yi aiki ya zo ga makarantar musulmi zai yi aiki ya zama kuna da wata gudunmawa da za ku iya mishi mafi karancin gudunmawa a ce yau wani malami ya shiga cikin jami'ar ahmadu bello din nan ya je ya tattaro matasan musulmi ya yi musu addu'a da kalmomi na alheri minti talatin ya fito ya rabu da su amma ya zama fastoci da ke cikin gari suna nan suna kula da waɗannan matasa amma malamai na musulunci babu ruwansu da su saboda yadda ya kalli sai ce dan iska gashi na yana shigar yan iska to aka kaje ka nuna mai wace irin shiga ya kamata a yi ba to wajibi ne waɗannan matasa a sa ido saboda waɗannan matasan da kuke ganin su yanzu suna sa wando gantsarwar duwayensu na fitowa waje saboda rashin kunya ko nan da shekaru arba'in masu zuwa kuma su ne professors don dole professor yanzu zai mutu dole zai mutu ba zai zauna ya zama shi ne professor har abada ba saboda shi yaron sardauna ne dole zai mutu to ya za a yi waɗannan yaran su gaje shi ya zama suna da mutunci za a kalle su a gansu waɗannan a good ambassadors to islam ma'ana mutane ne wakilan musulunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne kalmomi na malam yake cewa as a ashara darasi na goma sha bakwai daga cikin darussan da ke cikin tarihi na sira na ainihin wato hijirar yan halitta ya kulu suraqatu radiyallahu anhu suraqatu dan malik Allah ya kara mishi yarda ga abin da yake faɗi yake lamma aqbala ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da ya fuskanci wurin manzon Allah din nan sami'ahu yaqra'u wa kana la yaltafitu kun san lokacin annabi ya kama hanya shi da Abubakar dodar sai suraqatu dan Malik sai ya dusu a lokacin bai musulunta ba kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da su annabi suke jin tsoro saboda yana daga cikin masharrantan jahiliya to amma ce da ji annabi sai ji annabi yana ta karatun qur'ani annabi koyarwaye baya yi wani darasi za mu cire anan sai ya ce wa hadhihi suratun min suwar al-istifada min al fi wannan na daga cikin sura daga cikin surorin amfanuwa da lokaci wajen yin da'a kaga tafiya yake yi ba zama ya zai yana karatun a'a yana tafiya ne yana karatun alkur'ani sai malam yake cewa fala yudayyi'u shay'an min waqtihi annabi baya tozartar da wani abu na lokacin shi tafi a banza fa huwa sallallahu alaihi wa alihi sallama raghama al akhtar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da irin waɗannan haɗurra wa mashaqqatu safar da kuma irin tsananin tafiya la yada'u al waqta yamurru alaihi duna an yastafida minhu bai ban lokaci ya wuce ba tare da ya amfana da lokacin ba malam ya ce وما أسهل وما أسهل الاستفادة من الوقت في قراءة القرآن منين يفي صوت أمبانوا دلوكة وجن قراءة القرآن مثال kana tafi akan babur ɗinka kana tafi akan motarka a wannan lokacin ɗan abu ne ku da baki kai gum kai ta tunani har ka isa inda za ka je ko kuma bakinka ya yi waƙa ko wani karatu to sai aka ce ina ma a ce ka zauna kana tuka motar ko babur kuma kana karatun alkur'ani sai ce kaga abu ne mai sauki da shi ka amfana ka amfanar da lokacin naka kuma karatun alkur'ani ne kana da cikakken lada wa qad ta'ala Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al nahari la li ulil lallai game da saɓani ai game da halittar sammai da ƙasa da kuma saɓawar da dare yake da yini wato dare ya zo ya shiga yini ya zo ya shiga wani lokaci dare ya fi tsawo wani lokaci yini ya fi tsawo waɗannan abubuwan lura ne ga masu ainihin hankali allazina yadhkuruna allaha qiyama masu hankali su ne waɗanda suke ambatan Allah a halin tsayuwa wa ƙu'udan suke ambatan Allah a halin zama wa ala junubi wa ala junubihim kuma suke yabon Allah suke ambaton Allah a halin suna kwance a sashin jikinsu wa yatafakkaruna suna yin zikirin da baki kuma suna tunani fi khalqis samawati wal ard game da halittun sammai da ƙasa suna masu cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangijinmu waɗannan sammai da ƙasa baka halicce su don ɓarna ba subhanaka faqina azaban nar tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsoratar da mu daga azabar wuta jama'a kungiyar da bayan Allah masu hankali suke cin moriyar lokacinsu zuciya tana tunani game da halittun Allah bakunansu suna cike da zikirorin Allah a tsaye ne ko a zaune ne ko a kwance ne sannan su ne suna yaba wa Allah cewa waɗannan abubuwan da Allah ya ba don shirme ya yi su ba da ƙarshe kuma suna cikewa da addu'a cewa Allah ya tsoratar da su daga azaba fa'ati aidan fi ghazwati fath makka bayani zai zo nan gaba insha Allah game da tarihin yaƙin da aka yi na makka anna rasul sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u alqur'ana ala naqatihi yawm fath makka annabi ya ainihin wato shiga makka akan taguwar shi yana karatun alkur'ani da wannan kenan babu laifi kana kan mota ko keke ko abin hawa ko kana tafi a ƙasa ka ne kana karatun alkur'ani inna ma karatun alkur'anin za ka yi shi ne a natsi ba wai za ka ɗaga miya ne kana yi yadda yake gaba ɗayan hankalin mutane sai ya dawo kanka da an ji ka ba wani ma bai san ka ne ba sai wanda ya matso ka kamar yadda ka ji surakatu ibnu malik bai san annabi na karatun ba sai da ya matso shi an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka musamman waɗanda suka haddace alkur'ani gaba ɗaya ko suka haddace wani ɓangare na alkur'ani ko ka san cewa sau da dama in kana tafi a mota musamman yanzu zamanin fasaha na cd mp3 da sauran abubuwa waɗanda a ɗan fasaha 'yar ƙarama za ka iya nannaɗe ƙur'ani gaba ɗayan shi ka zuba kana tafi ka dandangwala a mota ka ɗago surar da kake so tana yi kana bi cewa wannan yana taimakawa wajen kyautata karfin haddaka ya rike maka hadda ka ji haddaka ta yi zanzan ko da baka samu damar zama a wannan yini ka yi nazari ba to ka daure ka ci gaba da yin haka asamina ashara darasi na goma sha takwas an ata rahimahullah ta'ala qala ata'u Allah ji dan shi tabi'i ne yace zurtu aisha ta radiyallahu anha na ziyarci aisha Allah ya kara mata yarda ma'a ubaid ibn umair tare da ainihin ubaidu dan umair fa sa'alnaha an al sai muka tambayi Aisha game da hijira fa qalat sai tace la hijrata yau a yau ba sauran hijira kana al-mu'minuna yafirru a bi dinihi ila Allah ta'ala wa ila a da mu'minai suna gudu ne zuwa ga Allah su gudu da addininsu su ko su gudu da addininsu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makhafata an yaftatina alaihi don ka a raba shi da addinin a rikita mishi al'amari fa amma yau an yaftina alaihi na'am don kai ya rabu da addinin kenan don kai ya rabu da addinin shine fitina fa amma yau Aisha ta ce amma a yau faqad azhara Allah al-islam Allah ya karfafa musulunci wal yau ya ya'budu rabbahu haythu sha'a zai bauta wa ubangijin shi a inda ya so walakin aisha ta ce don haka babu sauran hijira a yau a lokacin ta take faɗi sai dai jihadin ya tun. akwai sauran jihadi da niyya jihadi a nan na kare ƙasar musulunci tunda musulunci ya samu ƙasa da kuma faɗaɗa ƙasashen musulunci to wannan akwai shahar zuwa tashin alkiyama kenan ba a yin hijira sai halin da musulmi suka samu kansu a ƙunci an hana su ibada amma matukar za ka yi ibada matuƙar za ku yi wa'azi ku kiyaye musamman matasa waɗannan su ne dalilan zama a wuri za ku yi addininku za ku yi wa'azi to ba ku da hujjar cewa ana shan giya a ƙasar mata suna bayyana tsiraici don haka bari ku tashi ku bar ƙasar a'a tsiraici da kafirci da shirka da bautar gunki ba su ne dalilan da ke sa a bar guri ba amma dalilin shi ne in ya zama kafircin ya yi ƙarfi har ya hana ka ibada ya hana ku wa'azi abin da ya raba annabi sallallahu alaihi wa da makka ba kafircin da ake a makka ba ne a an hana shi ya bauta wa allah ne an nemi taɓa rayuwar shi tare da haka ya bar garin yana cewa da zai samu halin zama da ya fi son ya zauna a makka fiye da koyi, don haka tuntuni nake gaya matasa a ƙasar nan cewa wannan ƙasar tamu najeriya ƙasa ce wadda yake in kai son of the soil ne ma'ana in ɗan ƙasa ne kai kasan sirrin ƙasar a ƙasar kai karatu ba abin da zai sa ka ba abin da zai hana ka da'awa najeriya ba irin saudiya ba ce najeriya ba ma irin nijar ba ce najeriya ba irin burkina faso ba ce najeriya ba irin ghana ba ce najeriya in mai wa'azi ya ji tsoro shikenan a rarake shi da gudu shikenan idan mai wa'azi ya turge sai su yatsa su ba shi wuri wannan shine sirrin najeriya ku kiyaye duk wata doka da za a sa kamar yadda wancan gwamna shema ya ce ba magana addini ba sai an yi kaza sai an yi kaza kana zuwa ka gina masallaci in suka zo suka ce kaza kuka wartake su da gudu shikenan ba wanda zai sake dawowa idan suka zo kuka gudu kuma shi kenan to najeriya in je an kyankyashe ka a nan ma'ana a nan malamin ka ya karantar da kai ya tofa maka albarka ka iya karatu ba ka da matsala ba ka iya da'awa amma waɗanda ke yi karatu ƙasashen saudiya da misra in suka taho da tunani irin na can to sai su taho a tsorace saboda a can ba wai wa'azi ba kiran sallah a saudiya in gwamnati ba ta sa ka ba to ka shiga hukun ka shiga kurkuku sai uwa ka ta nemi wannan gari aka yi ka kiran sallah a makka ko a madina wai irin yanzu kai ka zo a ce maka eh shi kenan ga ga makirfan lokaci yayi ka dauka ka kwada kiran sallah eh za a zo a kama ka baladiya shine yan ministry of internal affairs kai eh wai sa ka kiran sallah an nada ka ce ah dan ka daga na ga lokaci yayi ne eh lokaci yayi ko eh to mu je a saudiya baka isa ba amma a najeriya za ka zo ka gina masallacinka ka naɗa kanka liman ka samu ladan ka naɗa eh ba abin da ya shafe ka da wani ina fata an gano to in ka ji tsoro to shi kenan da awaka takari kun da a ƙasar kano da suka samu ƙarfi sarakunansu na gargajiya har su suke mini waye za su naɗa limamin juma'a har a masallatan ahalin sunna ku saurari kasar ɗin marigayi malam ja'afar da aka sa mishi maya a wannan lokacin da muka kafa masallaci a nan zariya mu ba mu je wurin wani sarkin gargajiya ba sai su malam ja'afar suka aibanta mu suka ce ai ba haka ake ba muka ce ba inda karatu ya ce sai wani sarki ya naɗa ka ka iya hudu da juma'a eh kaga ya cancanta a bisa ilimi ba son zuciya ba eh ta kafa masallaci eh sallah ta yi to lokacin da su aka zo aka ɗanɗana musu abin da aka ɗanɗana musu sai na ji su malam Ja'far saurari sai da ke sai na ji sun dawo fatawa irin mu suna cewa ba inda aka ce sai na ce a karatun ku ya kai yanzu in ka tafi yobe barna kuwa tun da masu da tun da aka fara izala dama ba ruwan shehun barna da limaman izala duk inda suka gina masallaci su naɗa liman su yi kaba. shehun borno in sun ga dama su aika mishi in ba su za su aika mai ne ya turo wakili ya zai kallo to amma a kano za ka je a zaunar da kai to kai yaro juyo ka kalli limamin kudu ka kalle shi to ka iya karatu eh to yi miji shi kenan kai ka fa shi iya karatu saboda reni wannan limamin da aka sa na masallacin su malam ja'far ajin mu daya akan malam najisi in yana larabci kamar da ƙuraishi amma ya duk da haka dai sun je sun kwantar da kan amma aka yi musu wulaƙanci mu nan fa muka ce ba wani wanda zai naɗa sarkin gargajiya ya naɗa min limanci ina ruwana da shi ba dalilin da zai sa haka mai haɗa ka da shi mai ma'anar najeriya kenan in je har musulmi sai sun gina masallaci sun je wurin sarkin gargajiya to najeriya babu najeriya kenan ma'ana har yanzu ana karkashin su ne yanzu ana karkashin democratic elected government ne shi ne tsarin da ake government of the people and by the people shi ne bokon ai shi ne bokon ai amma wasu su mukurkushe ku ba za ku sallah ba sai da izinin su a ina karatu ya faɗa haka ba da karatu ya faɗa haka it is indeed against the constitution of the land ba inda a constitution aka ce ba za ka yi sallah ba ta juma'a sai wani sarki ya naɗa muku rawani ai na ka faɗa ka duk hayaniya ce kai suke ruɗa ku da ƙarerai ba inda aka faɗa ka ku karanta fiqhin malikiya kaf tun daga qawaidi har muktasar har mu mudawwana har mu waɗa ta imamu maliki ai na wannan karatu yake babu suna yaudarar mutane ne kawai Ku an fahimta jama'a to wannan matsalar jama'a abin da yasa na tsaya nake tattauna ta ita ce a wannan ƙasar tamu in dai addini za ka karantar da gaske kuma ka san addini kuma kai ba ɗan ta kife ba ne wallah ba wanda ya isa hana ka addini to kuma in har za a samu dama mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu tafi mu hajji ba su isa su hana mu ba mu zo za mu wa'azi ba su isa su hana mu ba ba mu da dalilin da za mu ce wai a cikin waɗannan garuruka namu na sakkwata katsina zariya mai digiri birnin kebbi wai mu yi hijira mu koma bayan gari da dalilin mai wai ana shan giya a cikin makka ana shan giya saman gumaka saman ka'aba gumaka ne amma annabi yana zaune a wurin Tun tunda dai shi yana yin sallah yana yin ibada kuma yana yin wa'azi matasan mu abin da suka kasa ganiya shine wa'azin da kuke samun damar yi shi ne zai kai zuwa ga juyin juya hali kuma a najeriya ba a isa hana ku ba ba zuwa hana ku ba wanda zai hana ku wa'azi barazana ce kawai za su kamar yanzu yankin da yake cewa ba za a kafa makarantun islamiyya ba ba za a kafa makarantun eh, masallatai ba sai da izinin su sai da kaza sai da kaza duk hayaniya ce ka je yanzu ka tsina ka je ka sai fili ka gina masallaci da makaranta ka je ka naɗa ladan a kwara kiran sallah ka ji in sun zo sun maka barazana in ka gudu shi kenan in kuwa ka tsaya ka ce ubana shine limamin bindawa to bindawa cibiyar ka tuna kenan ba ba wanda zai tashe ka kenan magana ta ƙare amma ka ji tsoro shi kenan sai da haka matasa ku gane wannan kasar wawa ku ake yi in kuka gudu shi kenan wawa ce ne in kuka gudu shi ke nan kar ku hijira ku je ko ina shin son addini ya tursasa su suka zo suka iya karanta alkur'ani amma fassara shi da fitar da hukuncin hukuncen shi fa wannan akwai rauni a cikin matasan haka abin yake dangane da hadisi sakamakon haka duk wata aya da ta magana hijira ko ta magana jihadi za ka zo ka samu mafi wurin da ta fi shan wahalar mummunar fassara ita ce ainihin kasar afirka din malamai suna da ƙa'idoji na fahimtar nasoshi na shari'a amma dai daga cikin ƙa'ida mafi girma ita ce ka je a koya maka to amma lokacin da ka shiga jafa'in cewa su malaman ba sa ƙauna Allah su malaman sun zama malaman gwamnati su malaman sun zama malaman ƙarshen zamani to a lokacin kuma sai mu gawa zai karantar da kai shine zai kai ka zuwa ga ka karantar da kanka ko kuma iku iku ku karantar da kanku wannan kuma idza lam yakun lilfata min Allah aunu fa akthar ma yajmi alaihi ijtihadu matashi in bai samu taimakon Allah ba irin wannan to sai ga wa kanshi alkaba'i da kuma musiba saboda haka jama'a ku duba kenan da annabi ya samu damar ya ci gaba da bautar Allah a yadda yake a makadin nan kenan ba zai bar garin ba abin da ya kamata kenan mu fahimta jama'a a contemporary Nigeria a irin yadda Nigeria take a yanzu ga masu tauhidi ga masu shirka ga salihai ga fasikai ga zindiƙai ga waɗanda suka yi imani da Allah kuna samun damar kuna yin da'awa na'am kuna bauta wa Allah na'am to ku ci gaba da'awar tana tasiri to amma matasa suka ci da zuci to ai da aya kaza ta ce ayi jihadi to ai da aya kaza ta ce ayi hijira sai a ce kai ce Allah sarki wannan ayar da hadisin da za ka haɗa su ka koma ka gabatar da su a gaban tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka gane kyakkyawar fassara